sallama dangane da miji da zai zo ya aure ki to dole sai ya cika wannan sharaɗin annabi ya ce khairukum khairukum li ahlihi mafi alherin ku shine wanda ya fi kyautata ma iyalan shi sai ce wa ana khairukum li ahli ni kuma na fi ku alheri dangane da iyalaina wata za a ce ala gafarta menene kuma alakan kawo wannan hadisin anan eh duk mutumin da zai zama za a iya shi aure sai an auna ɗabi'un shi da irin ɗabi'u na ƙwarai da annabi ya faɗa wanda wannan ɗabi'u na ƙwarai da za a auna shi a gano shi da su shi zai taimaka ya zama mutumin kirki da zai iya rike amanan da za a shi na aure kuna gano wannan da kyau ko ai annabi ya faɗi ɗabi'un mutumin kirki ko ya tarbiyyantar da sahabbai ta yadda suka zama mutanen kirki masu hali na ƙwarai to sai an kalli waɗannan abubuwan duka kuma ba da ya kawai dan ga yaro yana yawo a gari yana dan samun kuɗi yana abubuwa ce ai kaga ba zai bata da yunwa ba dama akuya ce ko akuya na kwana da yunwa ne tantabara na kwana da yunwa ne eh ko bera yana kwana da yunwa ne ba wannan ne abin nema ba abin nema na farko shine yana da addini bayan addini yana da ɗabi'a na kwarai in ya cika waɗannan ƙa'idoji to ya cancanta a bashi aure in ko bai cika ba duk yanda yake da kusantaka ko nasaba na jini da shi ba za a ba shi aure ba kowaye sai dai je nemo yarinya irin shi mara addini mara da'a mara biyayya wacce ba ta da tarbiyya sai haɗa su aure a nan amma ba za a ɗauki yarinyar arziki a ba mijin banza ba ko mijin arziki a ba shi yarinyar banza ba wannan ba zai yiwu ba kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu